shugaba tinubu ya amince da naira dubu saba'in a matsayin sabon albashi mafi kan yan majalisar wakilai sun amince a zabtare kaso hamsin na albashinsu rundunar sojin najeriya ta ce ta gano makamai a barikin ladi jamhuriyar niger ta kulla yarjejeniyar harkar ma'adanai mai tsoka da kasar turkiya sarkin saudiya muhammad bin salman ya tattauna da shugaban rasha vladimir putin Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ta tabbatar da cewa ɗan wasan Faransa Andrew robert ya bar ƙungiyar. yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya mai karantawa yusuf shehul koro shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya amince naira dubu saba'in a matsayin sabon albashi mafi kankanta ga ma'aikatan gwamnatin kasar tinubu ya sanar da sabon albashin ne a ganawarsa da wakilan kungiyoyin 'yan kwadago na kasar nan ministan yaɗa labaru na najeriya muhammad idris ya sanar da manema labarai cewa ina farin cikin shaida muku cewa kungiyar 'yan kwadugo na najeriya da gwamnatin tarayya sun amince da wani ƙari a kan naira biyu a matsayin albashi mafi kankanta sabon albashi mafi kankanta da ake sa ran shugaban kasa zai gabatarwa majalisar dokokin tarayya shine naira dubu saba'in wannan na zuwa ne bayan kwashe tsawon lokaci ana takaddama tsakanin 'yan kwadago da gwamnatin najeriya game da sabon albashin mafi kankanta ga ma'aikata. wannan da ya gaza albashi mafi kankanta da kungiyoyin kwadugo suka gabata na naira dubu biyu da hamsin yan majalisar wakilan najeriya sun amince da azabtare kaso hamsin na albashinsu na tsawon watanni shida a wani mataki na nuna tausayawa ga 'yan najeriya matsayin tattalin arziki da yunwa da najeriya ke ciki a halin yanzu wannan dai ya biyo bayan amincewa da gyara da bukatar da mataimakin shugaban majalisa benjamin kalu ya yi na bukatar 'yan majalisar da su sadaukar da kaso 50 na albashin nasu na naira 600 da suke karba honaru benjamin kalu ya ce zabtare albashin nasu zai taimaka wa gwamnati wajen wa 'yan najeriya rayuwarsu hakan na nufin 'yan majalisar wakilai guda 360 za su tara tsabar kuɗi har naira miliyan 648 wato fiye da rabin naira biliyan ɗaya. idan aka zabtare musu naira miliyan 108 a duk wata an buƙaci manoma da masu kamfanoni na ƙasar nan da su koma amfani da hasken wutan wuta mai amfani da hasken rana wato sola domin samun sauƙin gudanar da ayyukan da su da sadaukar al'umma hakimin guba na shugaban kamfanin sultan solar and general enterprises limited da maturuni ya bayyana hakan wakilinmu na jihar yobe ado yaro gashuwa na da ci gaban rahoton Alhaji Ahmed Idi Barde Gubana, hakimin na Gubana, kana shugaban kamfanin Sultan Sola da ke jihar Yobe, ya ja hankulan manoman shinkafa da su koma amfani da wutan nan mai aiki da hasken rana sola domin samun sauki da kuma samun amfani mai yawa. Ka duba yanzu matsalar da ake ciki na rashin abinci duniya ne gaba ɗaya ba Afirka ba ba Najeriya ba. in ka duba yadda ake fama da noman rani wajen harkar fetur ko gas asara ne ta zama kudinta ya wuce hankali yau in ka duba kamar gashuwa kana zuwa gada za a ga sun fara za a ga an sa final sun fara komawa injin ban ruwa na sola wanda yanzu haka muna da shi kuma na biyu in ka duba kamar shi mai girma gwamnan jihar yobe honorable mai mala buni ciro manguji ba ya ba da dama a duka ƙananan hukumomi sha bakwai da ya umarce su da su fara mai da shi na sola a nasa bangaren dan masanin fune alhaji sani awu darakta fulani na kamfanin sultan sola ya shawarci dukkanin masu kamfanoni da masana'antu da su koma amfani da sola domin samun sauƙin rangwame ga mabukata masu ƙananan ƙarfi kira da zan yi wa jama'a da ma'aikata da masana'antu a dawo akan harkar sola dalili yana da sauƙi shi kuma yana tafiya da da zamani wadda mai salon yakan iya sayan mai akalla na dubu biyar shine mafi karanci ya sa karamin janareto wadda idan ya hada sola madadin ya sai mai na dubu biyar na yanka duba ta 30 din 150,000 a masu aikin gona ma za su iya don dalili yanzu hakan nan muna da injin bayi wadda yake amfani da sola wadda masu ƙananan karfi masu kan saye shi su yi amfani da shi for irrigation kuma yakan taimaka musu kuma ana samun sauki fiye da yadda kake tsammani a bangare guda masani kwararre a kan hada sola a tarayyar najeriya muhammad a injiniya muhammad wanda aka fi sani da injiniya malala ya yi karin haske gaskiya muna yi wa mutanen jihar yoyo murna da shigowar sultan sola ganin akwai mahimmanci sosai tattare da mutanen damaturu game da sola abubuwa da yawa wanda muna musu murna kuma za su samu reliability na wuta mai kyau eh. yadda su yake so haka insha Ado Yaro Gashuwa labaran kaftan TV Hausa daga Damaturu jihar Yobe. rundunar 'yan sandan jihar Legas da ke kudancin Najeriya ta ce ta kaddamar da bincike kan mutuwar wani matashi mai shekaru 19 da ake zargin ya mutu sakamakon dukan da mahaifiyarsa ta yi masa. cikin wata sanarwa da mai magana da yawon rundunar sp benjamin hondrain ya fitar ya ce rundunar 'yan sandan ta karbi rahoton kofin original ya ce mahaifi mai suna olumidele ya ji wa dan nasa a yi rauni sakamakon dukan da ya yi masa da da tebur kan wani laifin da ba taka karya karya ba hundayin ya ce matashin ya ji mummunar rauni a hannunsa sakamakon dukan an garziya da matashin zuwa asibiti don bashi kulawar da ta dace amma daga can sai aka tura su zuwa babban asibitin ikeja sakamakon girman ciwon inda anan ne ya mutu sakamakon kamuwa da cutar tetanus kamar yadda likitoci suka bayyana in ji sanarwar da 'yan sanda suka yi 'yan sanda sun ce tuni suka kama mahaifin domin gurfanar da bincike a kansa. rundunar sojan najeriya ta ce dakarunta sun gano makamai masu yawa na zamani da kuma kirar gida a gundumar fani da ke yankin karamar hukumar barikin ladin jihar filato cikin wata sanarwa da sojin suka fitar sun ce sun kaddamar da samami a ƙauyukan gundumar ne bayan da wasu ɓata gari suka kashe wani jami'in shige da fice a lokacin da jami'an tsaron ƙarƙashin rundunar operation safe haven ke sintiri a yankin an ce ɓata garin sun kashe jami'in a lokacin da yake duba motarsa wadda aka yi zargin sun ɗauko makamai a cikin ta bayan haka ne jami'in sojin suka kaddamar da samame da nufin gano makamai tare da kama mutanen da ake zargi da hannu a cikin lamarin bayan shafe mako guda da bayan shafe dakarunmu sun kama mutum takwas tare da gano makamai na zamani da kirar gida a ƙauyukan ratas da rataso da kuma shangasa duka a gundumar fan da ke yankin karamar hukumar barikin ladi in ji sanarwar daya daga cikin 'yan kasuwan mina kuma mai kishin al'umma malam zakari kuci ya yi kira da gwamnatin tare da ta saurari koken al'umma zakari kuci ya bayyana hakan ne ga manema labarai a mina wakilinmu na jihar neja abubakar umar girma na dauke da karshen rahoton shugaban matasa na kungiyar mai yace allah da kasa comrade abubakar husaini yusuf boso ya bayyana cewa kawo yanzu nan babu wani wanda ya zo masu dalilin da yasa za su shiga zanga-zanga ko ta da kayar baya a cikin ƙasa inda yake nuni da cewa idan akwai dalili mai kyau mai gamsarwa to suna jira amma kawo yanzu nan babu sunan kuma ba cikin jere waɗanda za su yi zanga-zanga a cikin ƙasa. mu dai matsayinmu a matsayinmu na matasan filani, a matsayina na national youth leader na miyar tallaka to breeders association of nigeria a matsayinmu ita ce mu filani ba mu san zanga-zanga ba idan mun san zanga-zanga kuma ba iri wannan ba domin ba mu ga har yanzu ba yi convincing mu dalilin da zai samu zanga-zanga ba idan an ce newa dama an bar wata ai tana nan ta daɗe idan an ce insecurity ya daɗe da duk ba a yi ba sai yanzu babu yadda za a mu bari 'yan siyasa ko wasu can tsirarru su yi amfani da mu mu ce za mu fito mu yi zanga-zanga Comrade Abubakar Hussaini ya kara da cewa kawo yanzu nan da mutane da dama ya kamata a ce su yi karatun tanansu dubi da cewa akasarin wasu ƙasashe sun yi wannan zanga-zangar amma kawo yanzu batun gyara ma bai taso ba domin ana yaƙi da fidda kai ne dangane da wahalhalun da aka shiga. Babu yadda za a yi rashin shigan mu zanga-zanga ya kasance cutar, Domin ya farko za ka duba ka gani zanga-zangar nan ne. kuma zanga-zanga za a yi ta a kan menene za a yi ta ƙasashe da yawa mun ga sun yi zanga-zanga kuma mun ga irin abubuwan da ta haifar masu don haka nan mu dai a matsayinmu masu kishin ƙasa tsakani da allah ba mu tare da masu zanga-zanga na wannan in ai mutane mu an dade da barin su baya a gefen ilimi an dade da barin mu baya ba mu yi zanga-zanga don ilimi ba sai mu fito don wani abu mu iyakan kawai abin da muke buri a matsayinmu na matasan filani makiyaya kuma shine kawai zaman lafiya idan mun samu zaman lafiya mun samu duk abin da muke nema Comrade Abubakar hussaini Yusuf Bosu ya ƙara kira ga matasa da ji tsoron Allah kuma a kama sana'a ka'in da nayin. Kiran da zan yi ma matasa irin mu shine na farko dai mu ji tsoron Allah kuma kowane matashi ya san cewa akwai inda ya fito domin babu wanda za a ce ya fito wuri mara kyau kowa idan yana tafiya yana kallon bayan shi ya san inda ya fito zai yi tunanin ya kare martaban wurin gidan da ya fito tuna domin haka nan mu ji tsoron Allah duk ayyuka na alkhairi mu kasance muna venturing into muna kasancewa a ciki abubuwan da mu aka san ake tsammanin cewa mu matasa mu ne ke kawo fitina muna kawo kaza babu yadda bai kasancewa amma ya kamata a ce matasan musu watsar da duk wani abun da aka san mara kyau ne a koma ma Allah a bi gaskiya kowa ya riga ya san inda ya fito babu wanda ya fito gidan banza don haka nan don ka ɗauki wani halin banza wallahi ba gidan ka fito ba kai ne ka ɗauka a hanya ne ka haɗu da shi don haka nan ka watsar da shi ka dawo ka zama da na gari ka shiga ka karatu babu abun da ya fi mana karatu mu matasa a yanzu idan ba mu yi karatu ba wallahi jiya abun da muka gani jiya kila nan gaba sai mun ga abun da ya fi shi karshen rahoton kenan abubakar umar galma labaran kaftan tv hausa daga mina 'yan sanda a jihar gombe sun tsare wasu da ake zargi da aikata laifuka daban-daban ciki har da masu sayar da gurɓataccen taki kwamishinan 'yan sandar jihar gombe sifi hayatu usman ya ce bayanai da jama'ar gari ke baiwa 'yan sanda na haifar da sakamako na gari wurin dakile ayyukan ɓata gari a jihar ga dai rahoton wakilinmu na gombe muhammad ibrahim fantami mafi yawan lokuta dai masu sirhin lamarin yau da kullum kan ce sha'anin tabbatar da tsaro aiki ne na kowa da kowa ba jaman tsaro kada ake bar ba hakan yasa galibi ake yawan ta yin kira ga jama'a cewa su ringa taimaka da muhimman bayanai ga jami'an tsaro domin dakile ayyukan bata gari CPI ya ta usman kwamishinan 'yan sandan jihar gombe wanda ya kiranta bakin jami'in hula da jama'ar raunin 'yan sandan jihar ta gombe asb buhari abdullahi yayin nuna ma labaru waɗanda ake zargi daga laifuka daban-daban da rundunar sandan jihar ta gombe ta tsare ya ce jama'ar gari suna da muhimmiyar rawar takawa wurin taimakawa jami'an tsaro da bayanai a bankaro wata gari da tabbatar da ganin cewa ɓata garin suna yaba zakin ta har kullum shi ba a shi ne ba da bayani a gajiya kullum muna roƙon mutane su ci gaba da bayarwa kada su gajiya kamar yadda ga nasarori ana ta samu kusan daga cikin jawaban da muka ji za ku ga cewa yawancin cases labarin sirri ne ya kai ga kamawa da kuma dakila aikata su to da wannan ne muke kara kira da jama'a cewa su ci gaba da ba da wannan gudunmawa in Allah ya jami za mu kai wasu daga cikin waɗanda ake zargi daga laifukan da aka zanta da su sun yi nadama tare da abin da suka aikata da zarar an karkare bincike dai za a gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata laifukan da aka zargi a gaban kuliya mantar sabo Muhammad Ibrahim Fantami labarun Kaftan TV Hausa daga Gombe. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadugu a Najeriya NLC Joy Ajero ya ce sun amince da Naira dubu saba'in a ne a matsayin mafi kankantan albashi saboda wasu alkawura na daban da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi musu. Da suke magana a ranar Alhamis jim kaɗan bayan ganawarsu da shugaban ƙasa a Abuja. Shugabannin kwadugun sun tabbatar da cewa sun karɓi tayin gwamnati ne saboda ta ce za ta dinga sake duba albashin duk shekara uku maimakon biyar abin da aka sanar game da karin mafi kankantan albashi shi naira dubu saba'in amma abin jin daɗi akan hakan shine ba za mu dinga jira har sai shekara biyar ba kafin sake duba batun in ji mr ajero wani ɗaya ne daga cikin dalilan da ya sa muka amince da shi ya kara da cewa sun yi wa shugaban kasa batun zanga-zangar ma'aikatan jami'o'i na najeriya karkashin kungiyoyin 'yan nasu da nasu da ke neman a biya su albashin watanni shida da gwamnatin ta rike musu wani abun kuma shine batun 'yan nasu da nasu da sauransu musamman ma a abin da kwamishinan 'yan sandan abuja ya yi musu sun faɗawa shugaban ƙasa kuma mun nemi a kawo ƙarshen matsalar inda ya nemi hukumomi da abin ya shafa su tsara yadda za a biya ma'aikatan albashinsu rundunar sojin haɗin gwiwa mai yaƙi da boko haram a tafkin chadi ta ce mayakan ƙungiyar tare da iyalansu sun eh, kusan 263 ne suka mika wuya ga sojojinta da ke aiki a yankin tafkin chadi cikin wata sanarwa da kakakin rundunar laftanan kanal abubakar abdullahi ya fitar ya ce yan kungiyar sun fara rububin mika wuyar ne daga ranar 11 ga watan yuni lokacin da wasu mutum biyar suka mika wuya ga sojoji a garin golgo da ke kan iyakar najeriya da kamaru a ranar ne kuma wasu 'yan kungiyar 19 suka mika wuya a wani ƙauye da ke yankin arewa mai nisa a jamhuriyar kamaru cikin waɗanda suka mika wuyar akwai mata da ƙananan yara da kuma matasa kamar yadda sanarwar ta yi bayani sojoji sun ce a ranar 15 ga watan na yuni wasu ƙarin mutum 200 da suka hada da matasa 20 da mata 40 da ƙananan yara 42 ne suka mika wuya da yankin arewa mai nisa binciken farko ya gano cewar da suka mika wuyan 'yan najeriya da kamaru ne kamar yadda sanarwar ta yi ƙarin haske kwamishinan kula da makiyaya na jihar neja alhaji umar sanda regbe ya yaba wa gwamnan jihar neja da shugaban kasa alhaji siwaji bola tinubu gurin kirkiro ma'aikatar da za ta rika kula da bangaren makiyaya alhaji sanda regbe ya bayyana hakan ne ga manema labarai amina ya kara da cewa ma'aikatar za ta kawo ci gaba da sulhu tsakanin al'umma wakilinmu na jihar neja abubakar umar galma na dauke da karshen rahoton kwamishinan da ke lura da bangaren makiyaya a jihar neja honorable umar sandarebe ya yi nuni da cewa abin jinjinawa ne ga gwamnatin jihar neja karkashin jagorancin alhaji umar babu haka zalika shugaban ƙasa alhaji bola ahmed tinubu wurin namijin kokari da tunani da suka yi na wurin kawo ma'aikatar kula da makiyaya inda ya nuni da cewa haka ba karamin gagarumar nasara ba ne da ci gaba da rayuwar mutane. abin da zan ce ina mika godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna muna wannan abun da ake bi shekara da shekaru Allah ya kawo lokacin da zai tabbata wannan abun farin ciki ne sannan kuma ina mika sakon godiya ga na musamman ga mai girma gona na gonan jihar Niger Honorable Umar Muhammad Bago wanda yake shine Eh, matukin jirgin wannan tafiyan shine matukin jirgin wannan nasaran shine ya ya assasa wannan sannan zan minka godiya na musamman ga mai girma shugaban ƙasa wanda ke eh, ba mu yi nadaman zaben shi a matsayin shugaban ƙasa ba mu al'umman makiyaya mu yi alfahari da zaben shi a matsayin shugaban ƙasa inda lokacin da ya fito neman shugaban ƙasa. mutane da dama sun ce kada a yi haka muka ce haka za a yi kuma mun zaɓe shi to alhamdulillah muna murna da haka ina farin ciki ina taya yan uwana mace farin ciki da ƙirƙirar wannan ma'aikatan da aka yi na ƙasa na ba tabbatar da kuma wannan shine eh, zai kawo ƙarshen rikice-rikicen da ake yi na tsakanin manoma da makiyaya a arewacin Najeriya. Alhaji Umar Sangarebe ya yi nuni da cewa ma'aikatan tana kawo mafita ne dangane da matsaloli da dama kama daga makiyaya da manoma. haka zalika bangaren ta'addanci inda yake ganin cewa haka ma a hankali da sulhu za a shawo kan irin waɗannan matsaloli da ke addaban al'umma to wannan ma'aikatan sunanta ma masalaha ne don za ta kawo hanyoyi daban-daban da za a warware duk matsalan da ke kulle abubuwa ne aka bubula da yawa da shekaru da yawa na fama da shi to wannan ma'aikatan za ta kawo wa'annan masalohi daban-daban za ta kawo kowa a tebur guda daya ta zo a yi magana a yi shawara ba magana yakin bindi gaba ne yanzu magana ne na baki mai gudun wanda za ka bayar a matsayinka na dan boko a matsayinka na makiyayi wancan hanyar da muka daɗe muna bi da iyaye da kakanni yanzu ba ta yi don an samu rauni na harkan ɗumaman yanayi na samun karuwan jama'a kasan ma da ake amfani da ita ba za ta ishe mu ba muddin ba mu yi amfani da eh, fasahan zamani ba na kiwo da noma to dole ka zo ko tebur mu zauna da kai mu maganganu da kai mu tabbatar da cewa kana cikin wanda suke ba da gudunmuwa a zauna lahiya abinda gwamnati take so a yi kai ma kana cikin wanda suke so a yi shi kana ba da gudunmuwanka. Alhaji Umar Sangarebe ya yi nuni da cewa ya kamata rayuwar matasa a wannan lokaci ya zama na abin kula ga iyaye malamma, da kuma shugabanni domin tarbiyyar rayuwar yara to shine kan gaba zuwa gobe kira a gare shi kullum Eh, matasa su ne manyan gobe kuma in yadda addini ya koyar da mu shine in matasa suka gyaru al'umma ta gyaru in matasa sun lalace al'umma sun lalace saboda haka haƙi mu ne gaba ɗaya mu sa ido a harkan eh, tarbiyyantar da al'umma da matasanmu ba haƙin uba ba ne da haifi yaro kawai haƙin iyaye ne gaba ɗaya da stakeholders gaba ɗaya mu sa ido a harkan tarbiyyan mu gaba ɗaya mu tabbatar sun samu ilimi sun samu ilimi mai albarka kuma sun bi tarbiyya tarbiyyar da ya kamata ba su lalace da harkar shaye-shaye ba su yi hankali da shaye-shaye don shi yana lalata lamarin su yana lalata musu rayuwa ya hana musu cimma burin da suke so ina gani in suka rike da sana'a suka fara sana'a su kada su raina komin kankantan shi su yi shi to babba shine karami karami shine babba in Allah yarda Allah zai sa musu hannu ya abu duk abin da suke nema kuma su same shi karshen rahoton kenan Abubakar Umar Galma labaran Kaftan TV Hausa daga Mina babban birnin jihar Neja. Shugaban matasa na kungiyar Meti Allah na kasa Comrade Abubakar Hussaini Yusuf Baso ya bayyana cewa kawo yanzu ba a zo masu da hujjar shiga zanga-zangar da ake cewa za a yi ba. Wakilinmu a jihar Neja Abubakar Umar galma na dauke da ci gaban rahoton. Ɗaya daga cikin matasa kuma ɗan kasuwa Malam Zakar Kuci ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ba abin da ya fi alheri kamar arce a rage kuɗin mai inda ya nuni da cewa batun kawo shinkafa ko raba shinkafa a cikin ƙasa ba zai kawo canjin yanayi ba ga 'yan Najeriya. Zakar Kuci ya bayyana haka ne a yayin da zantawa ga manema labarai dangane da lamarin. Wannan tirela ɗin duk ba shi bane bukatunmu. Bukatunmu a saukar da farashin mai. Bukatunmu gwamnatin tarayya ta san talakoki suna jin jiki. fannin abinci yanzu ko da sun bamu na yau za su bamu na kullum ne ba gwamma an saukar da farashin komi a kasa ba talaka ya samu ya mora ba duk rayuwar tsadar rayuwar ga da muke ciki gwamnati ne take sa talakoki ke fasata da bai kamata ma a ci ana ma gwamnati bori ko taye ba ko kuma a ce an samu tangarda tsakanin gwamnati da al'ummanta ba amma al'umman eh, gwamnati ta zama wanda ba su tausayin al'umma da an ka ba da wannan shinkafin ai ba kai komi ba amma ka saukar da tallafin nan kawai. Zakar kuci ya kara nuni da cewa kawo yanzu ne a cikin gida Najeriya kullum kaya hauhawa suke yi in za a yi la'akari da kuɗin taliya da makamantansu. ci gaban gwamnati kenan kullum tunda muke yara kullum a ce yara su ne manyan gobe kullum har yau mu gan goben ba wayanda suke mulkan mu jiya shine har yau kuma kullum suna cikin arziki da 'ya'yansu suna nan suna cikin arziki mu an ban mu cikin wahala saboda kowane talakan najeriya yanzu a ce taliya ma ya koma dubu daya ba kashe najeriyan ake yi ba talaka ma dan taliyan da za a samu buhun fulawa ma ya tashi ko a kasuwa shinkafa ya tashi shinkafa dubu uku ina ga ma'aikaci gwamnati karamin mai karfi yana da 'ya'ya bakwai ina zai ci da su ana bashi dubu talatin da biyar ya ƙara kira ga mahukunta da su ɗauki mataki don a tabbatar da cewa an dawo da kuɗaɗen mai yadda yake a baya haka zalika ilimin yara da makamantansu. su sauka mu da farashin eh, mai su dawo mu da ilimin 'ya'yanmu su dawo mu da komi da komin mu in Allah ya da komi zai daidai in ma Tinubu yana so ya shekara nawa ne akan mulki za a iya barci ya sake tazarci amma lokacin da talaka ya riga ya fasata kuma yunwa ga ko ina kishirwa ga komi ga abubuwa duk komi na Najeriya is no easy for dan talaka to ya abubuwa za su kasance da manya ma yake tabawa mu ba zai dame mu ba mu talakokin karshen rahoton kenan Abubakar Umar Galma labaran Kaftan TV Hausa daga Mina akalla jihohi goma sha uku sun sanar da gudanar zaben kananan hukumomi bayan da kotun kolin kasar ta yanke hukunci wanda ya haramta mika kason kuɗi daga gwamnatin tarayya da kananan hukumomi da ba a yi zaɓen shugabanninsu ba ana ganin hukuncin kotun ya sa jihohin fara shirye-shiryen gudanar da zaɓe har wasu ma sun sa ranakun da za su gudanar zaɓe a kanan a jihohin nasu bisa ga dukkan alamu hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke wadda ya ba kananan hukumomi yancin gashin kansu yanzu haka ya zabar da zaɓen kanan shugabannin kananan hukuma a jihohin fiye da goma irin su bauchi da benue da kaduna da kebbi da katsina da kogi da jigawa da dai sauransu kuma zaɓe mai zaman kanta ta jihar kaduna ta fitar da jadawalin zaɓe wadda ya nuna cewar a ranar 19 ga watan oktoba mai zuwa za a gudanar da zaɓen shugabannin kanar komi a jihar ta kaduna tun daga safiyar alhamis zuwa lokacin hada wannan labari babu abin da 'yan najeriya suka fi tattaunawa a kasar kamar dan siyasa nan na jihar kano da ke arewacin najeriya abdulmajid dan balki komanda aka fi sani dan balki komanda ba wani abu bane dalili ba illa bidiyon da ya da, ya bulla shafukan sada zumuntan da ke nuna yadda wasu mutane ke dukan dan siyasar mai yawan magana a kafofin yada labarai da bulala bayan sun daure hannunsa da ankwa an ji mutanen da ba a ganin su a bidiyon na tuhumarsa kan dalilin da yasa yake zagin gwamnan jihar kaduna ubasani yayin da shi kuma yake musanta zargin hakan masu bincike sun gano cewar lamarin ya faru ne a abuja a ranar laraba da daddare shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar gombe muhammad mai kayan miya oji estate gombe ya yi kira ga mahukunta a najeriya su dauki matakan gaggawa su samar da saukin da zai fitar da talakawa a cikin matsin rayuwa da suke ciki wakilinmu na jihar gombe muhammad ibrahim pantamina na ɗauke da ci gaban rahoton A cewar Muhammadu Mai Kamiya Oji esther Gombe shugaban kungiyar muryar talaka rashin jihar Gombe yayin da yake tsokaci akan halin kunci da man talaka ya tsinci kansa a ciki a Najeriya a zan tashi labarun kaftan TV Hausa a Gombe ya ce mahukunta a Najeriya suna da muhimmiyar taka wurin kawo sauki ga talakawan Najeriya da ya ce tsadar rayuwa ta sa su suna yin karo da juna ido na ganin ido da rana. Yadda muke sayan buhun attarugu kafin sallah mun sayi buhun naira dubu ɗari da saba'in zuwa dubu ɗari da tamanin sannan kuma tattasai mun saye shi a kan naira dubu ɗari da ashirin zuwa ɗari da talatin sannan tumatir mun saya naira dubu hamsin da biyar a sallah kwando kenan sannan a yanzu tumatir ya sauka kwandon tumatir wanda bai wuce plastic ba plastic irin roban fenti kenan bai wuce naira dubu ashirin da biyar ba saɓanin lokacin sallah mun sayi shi a naira dubu hamsin da biyar sannan shi kuma tattasai wadda muka siya 180 zuwa 160 a sallah yanzu ya dawo 90,000 sannan shi kuma attarugu shi ma mun sayi shi zuwa 160 150 amma yanzu shi ma ba wuce 85,000 zuwa 90,000 gaskiyar magana a cikin kashi 100 masu sayan kayan mu da yanzu gaskiya baya wuce kashi talatin saboda yanzu talaka ba ya sayin tumatir ya gwammace ya je ya yi shinkafa da mai da yaji in ma ya samu shinkafan ki sannan kuma irin shi a tarugu da ana ɗan sayen shi sosai to amma saboda barkono ya fi shi sauki gaskiyar magana masu sayan yanzu kayan miya baya wuce kashi arba'in a cikin ɗari saboda gaskiyar magana ba kowa ne yake iya sayan kayan miya ba yanzu saboda tsadan da yake da shi saboda irin halin da kasa take ciki yadda shugabanni suka kaba kaba mana wani dangin talauci na rayuwa da ake fama da shi yanzu dai mu jira gani shine kuma hukunta Najeriya za su yi abin da ya kamata na fitar da talaka daga cikin wannan kuncin rayuwa da suke ciki da yasa a kullum talakawa suke ta kuka kamar indaro lokaci da kawai shi ne zai ba da wannan amsa muhammad ibrahim fantami labarun kaftan tv hausa da gombe ɗaya daga cikin 'yan siyasar jihar neja tambarin kagasa alhaji ɗanladi umar abdullahi ya shawarci shugabanni da su ji tsoron allah yayin gudanar da shugabanci kilinmu na jihar neja bakar umar garma na ɗauke da ci gaban rahoton daya daga cikin fitattun 'yan siyasan jihar neja alhaji ɗanladi umar abdulhamid tambarin kagara ya yi kira ga 'yan siyasa na wannan lokacin da su kasance masu tsoron Allah da godiyar Allah dubi da cewa akasarinsu ba su kammala shekara hudu amma suna hasashen wata shekara hudun mai zuwa inda ya nuni da cewa hakan ba daidai ba ne. A gaskiya akwai abin da lura yawancin shugabanninmu na Afirka ba su da godiyan Allah kuma imaninsu ragagge ne. Wanda Allah ya ba shekara hudu bai gama shekara hudu ba yana hanya wani shekara hudu na gaba rai ba hannun shi yake ba lahiyarsa ba hannun sa yake ba shekaru da ake yi ba hannun hannunsa yake ba sai abin da Allah ya ga dama saboda ina kira ga shugabanni idan Allah ya baka ka samu mukami na shekara hudu ka tsaya a shekara hudun ka yi sai ka gama ka tambayi kanka shin ka yi nasara ko kotar Allah wade a halin da ake ciki yanzu a Najeriya a gaskiya da wuya a samu mutum wanda ya san abin da yake yi sannan ce tinubu ya zarce zarcewa mai zai yi tashin farko tinubu ranar da ya fara jawabin shi na farko ya kara ma kuɗin fetur eh, kudi ya kara ma mai kudi tun daga rannan 'yan najeriya suka shiga halin kakanika yi kuma a har yanzu kullum kudin kara kudin ma ake yi tambarin kagara alhaji ɗanladi umar abdulhamid ya ƙara kira ga shugaban ƙasa alhaji bola ahmed tinubu da ya gode wa Allah idan ya samu ya kammala shekara hudun nan cikin lami lafiya ya yi amfani da wannan damar da yake da shi ya kawo matashi wanda al'umma ke so din ya samu ya ci gaba da rukan ƙasa. wannan demokuraɗiyya a gaskiya ba irin demokuraɗiyyar da shugabanninmu suke so a yi ko kuma suke hasashen a yi suka samu ma ƙasar nan yanci ba ni a nawa idan mai girma shugaban ƙasa ya gama wannan shekara hudu ya yi haƙuri ya huta ya ba mai jini a jika wanda jama'a ke so shi ma ya ɗora daga inda ya tsaya kuma in so samu ne in so samu ne in aka zo zaɓe a zaɓi mutum mai jama'a wanda ya san ciwon kansa wanda ke son talakawa wanda kuma ke son talakawa su huta domin shugabanci bai yiwuwa sai idan an yi matalaka adalci allah ba mai sa'a sa'a tambarin kagara alhaji lalladi umar abdulhamid ya dan ba da haske dangane da ziyarar da alhaji rabi'u musa kwankwasa yake a wasu wurare injiniya dr musa kwankwasa ya faɗa min cewa buhari yana matsayin wane a gare shi kuma ya ce shugaban shi ne kuma yana masa biyayya kuma ya san akwai baiwa da allah ya ma buhari wanda yake shi ma yana so ya koya kamin ya hau wannan karaga na shugaban ƙasar najeriya in allah ya da shi ko el rufa'i da shi da kwankwaso kusan aminan juna ne amine ne masu yadda da juna kuma suna shawarwari a siyasance to ni ina fata wannan zagaye da injiniya dr rabi musa kwankwa ke yi allah sa mutane su gane ya kuma ba su ikon gane gaskiya gaskiya su bi ya gane ikon karya ƙarya su ƙi a yau ban san gobe ba ai ba wani wanda zai rike najeriya a samu ci gaba bisa ga addu'o'i yana daraja malamai yana daraja matasa ya san darajar mata ya san darajar sarakuna ya san darajar talaka irin injiniya dr rabin musa kwankwaso ya ɗaya daga cikin shugabanni wanda yake gaje shekara takwas ya gwamna a jihar kano bai ci bashin ko kwabo ba bai bar bashin ko kwabo ba a yau ɗan shi injiniya abba kabir yusuf abba gida gida tun da ya hau bai ci bashin ko kwabo ba ai bi yiwuwa a ce an sa shugaba ka ji kana cin basussuka bashin da yake ba za mu iya biya ba ƴaƴanmu ba za su iya biya ba jikoki ba za su iya biya ba ai kamar ka yi gwanjon ƙasa ne ka sai da shi kyauta ka mai da ƙasa warwas ƙarshen rahoton ki nan Abubakar Umar Galma, labaran Kaftan TV Hausa daga Mina. TV ga Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. idan kuma muka leƙa ƙasashen ƙetare Nijar ta baiwa Turkiya kwangila mai tsoka yayin da gwamnatin mulkin soji ta jamhuriyar Nijar ke juyawa kasashen yamma baya. Yanzu gwamnatin ta kulla wata yarjejeniyar haƙar ma'adanai mai tsoka da ƙasar Turkiya. Yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasashen biyu ta kunshi baiwa duk wani kamfanin Turkiya da ya nuna aniyar gudanar da aikin haƙo ma'adanai a ƙasar ta Nijar duk abinda da yake buƙata. ana sanar da an sanar da kulla jejeniya ne a lokacin ziyarar da manyan jami'an gwamnatin turkiya suka kai a jamhuriyar nijar karkashin jagorancin ministan harkokin wajen turkiya hakan fitan eh, ziyarar jami'in turkiya na zuwa ne watanni bayan ziyarar da firaministan jamhuriyar nijar ali muhammad zanin ya kai turkiya hukumomin nijar sun ce ziyarar da jami'in turkiya suka kawo a kasar dorawa ne kan alakar da aka kulla tsakanin kasashen biyu a ziyarar da firaministan ya kai a watannin baya. 'Yan sandan Kenya sun haramta zanga-zanga a kwaryar birnin Nairobi da kewaye har sai abin da hali ya yi la'akari da shi da rashin jagoranci da rundunar 'yan sandan kasar fuskantar bayan janye aiki da shugabanta ya yi lamarin da rundunar ta ce na kawo mata tarnaki a aikinta. haramcin na zuwa ne wata guda bayan zanga-zangar nuna adawa da wasu manufofin gwamnati wadda ta yi sanadiyar mutuwar gwamman masu zanga-zanga an shirya kaddamar da wata zanga-zangar a yau alhamis a wajen shakatawa na uhutu da ke tsakiyar birnin narobi inda daga nan ne za su yi tattaki zuwa gingam gidan gwamnatin shugaban kasar narobi ta kasance cibiyar zanga-zanga da matasan kasar ke yi wadda ta basu zuwa sauran sassan kasar zanga-zangar ta fara ne a kan kin amincewa da ƙarin haraji da gwamnatin ƙasar take son yi masana kimiyya sun yi gargaɗin cewa rayuwar miliyoyin mutane na cikin haɗari idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba wajen dakatar da zazzabin malaria da yake bijirewa magani wanda kuma ke yaduwa a nahiyar afirka kamar yadda kamar yadda ya shekara hamsin da suka wuce lokacin mace mace-mace da ninkaya har sau uku kwayoyin malaria waɗanda ke bijirewa muhimman maganin na atmestum yanzu ba su a yanzu ba su a gaban shi afirka bijirar magungunan cutar da malaria yanzu ya karu a wasu yankuna daga kashi ɗaya cikin ɗari zuwa fiye da kashi ashirin cikin ɗari wasu masanan kimiyya sun ce daga daga kasashe goma yaduwar irin nau'in wannan cuta ya wuce kima ba tare ɗaukan matakin da ya dace ba gwamnatin jamhuriyar niger ta rage farashin fetur daga daga saifa 540 zuwa saifa 499 haka ma an rage farashin diesel daga saifa 618 daga saifa 618 zuwa 600 daga saifa 100 daga 668 zuwa saifa 618 gwamnatin kasar ta ce daukan matakin ya soma aiki ne daga ranar 20 da uku ga wannan wata yuni gwamnatin sojin niger ta ce manufar rage farashin shine rage wa 'yan kasar raɗaɗi musamman samun sauki kan farashin sufuri da na kayayyakin masarufi da na yau da kullun. sai dai masu nazari a kan al'amuran yau da kullun na ganin ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki na tabbatar da ganin 'yan kasuwa a ƙasar sun sauko da farashin kayayyakin masarufi tsohon shugaban afirka donald trump ya ce idan ya sake zama shugaban ƙasar zai yi zai yi korar baki da ba a taɓa yi ba a tarihin ƙasar trump ya faɗi hakan ne yayin da yake gabatar da jawabin amincewa da takarar da jam'iyyarsa ta republican ta bashi a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan nuwamba a wajen babban taron jam'iyyar da aka shiga rana ta hudu ya yi bayani kan yunkurin kashe shi da wani ɗan bindiga ya yi inda ya bayyana irin halin da ya ce amurka da duniya sun shiga sun shiga bayan shugabanninsu tare kuma da irin matakan da zai ɗauka idan har ya sake dawowa kan shugabanci zaben da za a yi a watan nuwamba mai zuwa donald trump wanda ya shafe sama da sa'a ɗaya yana gabatar da jawabin nasa wanda galibi kusan dai ya yi a maimakon jawabi ne a rubuce ya fara ne da kiran neman haɗin kai sojojin isra'ila sun ce suna bincike kan wani hari da aka kai da jirgi maras matuki da safiyar yau juma'a birnin tel aviv kuma agajin gaggawa ta kasar ta ce harin ya kashe mutum ɗaya tare da jikkata wasu da dama rundunar sojin ta ce binciken farko da aka gudanar ya nuna fashewar ta faru ne sakamakon faɗowar wani makami daga sararin samaniya wakiliyar bbc ta ce 'yan kungiyar huti ta yemen sun dauki alakin kai harin inda suka wallafa a shafukan sada zumunta cewa za su saki bayanan yadda suka kai harin a tel aviv yariman saudiya muhammad bin salman ya tattauna da shugaban rasha vladimir putin ta wayar tarho a rawaito shugabannin biyu sun tattauna yadda za su sauƙaƙa dangantaka tsakanin kasashen biyu tare da yadda za su samarwa da kasashen cigaba ta fannoni daban-daban kasashen rasa da saudiya na cikin kasashe mafi arzikin man fetur a duniya shugaban rasha dai na kokarin kulla kawance da kasashen yankin asiya bayan samun tsamin dangantaka tsakanin kasashe da kasashen yamma kan batun yankin yakin ukraine to yanzu kuma za mu leka labaran wasanni lili ta yi wa yod barazana don ya tafi man united lalle ta yi barazanar kin sanya dan bayan faransa lili yoro mai shekaru goma sha takwas a wasanni a shekararsa ta karshe a kungiyar idan ya ki yarda manchester united ta saye shi liverpool ta rage sha'awarta a kan euro eh, bayan da matashin dan wasan ya buƙaci samun tabbacin sanya shi a wasa a kai a kai a a fields tottenham na neman shiga gaban fulham wajen sayan dan wasan tsakiya na manchester united scott m conim dan scotland arsenal na shirin haƙura da dan bayan ingila mark gucci saboda crystal palace ta tsuga masa kuɗi har sama da dala miliyan 70 ana sa ran britain ta rage farashin da ta sanya zuwa ƙasa da fan miliyan 50 a kan ɗan gabanta Ebam Tony dan Ingila mai shekaru 28 saboda kungiyoyin abokan hamayya ba su nuna sha'awar su a kan dan wasan har yanzu Manchester United na sha'awar wasan tsakiya na faris Est German Manuel Oget mm, na Ogli mai shekaru biyu Ƙungiyar ƙallon kafa ta Juventus ta tabbatar da cewar ɗan wasan tsakiyar ƙasar Faransa Andres rapport ya bar kungiyar kakar wasa ta bana bayan kwantiraginsa ya kare tsohon dan wasan faris st jaman mai shekaru 29 ya shafe kaka biyar a club din na turin inda ya lashe kofin italiya biyu da kuma super cup na italiya daya andy robert da juventus sun rabu sun rabu in ji kungiyar a cikin wata sanarwa a shafinta na intanet sanarwar ta ci gaba da cewa za a tuna da shi a matsayin dan wasan da ya da eh, dan wasan da yake bayar da duk abin da ya dace don kare mutuncin wannan kungiya kuma wanda ya gudanar da al'amuransa cikin aminci da kwarjini da ba za a iya manta da shi a tarihin duniya ba rabot dai ya buga wasan kungiyar wasanni 212 daidai da takwaransa na faransa a zidin zidane yanzu ya zama dan wasa mai zaman kansa inda yake da yancin rattaba hannu kan yarjejeniya da kowace kungiya yake bukata ƙarshen labaran kenan amma yanzu kuma ga su. shugaban ƙasa tinubu ya amince da naira dubu saba'in a matsayin sabon albashi mafi kankanta 'yan majalisar wakilai sun amince a zabtare kaso hamsin na albashinsu rundunar sojin najeriya ta ce ta gano makamai a barikin ladi nijar ta kulla yarjejeniyar haƙar ma'adanai mai tsoka da ƙasar turkiya yariman saudiya muhammad bin salman ya tattauna da shugaban rasha vladimir putin ƙungiyar ƙwallon kafa ta juventus ta tabbatar da cewa ɗan wasan faransa andrew rapport ya bayar ya bayar duka duka da haka muka kawo muku labaran na wannan lokacin a madadin editan ya wannan labaran ni yusuf shehu ko nake cewa a huta lafiya